يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم ya waɗanda suka yi imani, lalle Allah zai gwada ku da wani abu na farautar tudu da zai koro shi gare ku, har ya zama kuna iya kama ƙananan dabbobi da hannayenku manyan kuma da mashi, alhali kuna cikin harami don Allah ya san wanda yake tsoronsa a ɓoye. sanin bayyanawa don a yi bawa hisabi a kansa, don bawan yana da cikakken imani da sanin Allah, saboda haka sai ya kame daga yin farauta, don tsoron wanda ya halicce shi. wanda aikinsa baya ɓuya gare shi duk wanda ya ƙetare iyaka ya farauta yana cikin ihramin Hajji ko umara to yana da azaba mai ciwo ranar alkiyama saboda abin da ya aikata na saba abin da Allah ya hana